na al'imam abdullahi bin mubarak al-marwazi alaihi rahmatullah muna cikin babu ma ja'a fi takwifi a waƙihi azzunu babin da yake batu a game da tsoratarwa game da makomar zunubi tasiri mummuna da zunubi yake Allah ya tsare mu daga zunubai اللهم باعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نكنا من خطايانا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبغل مجلس يتشابه إن شاء الله ما ليشي حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال حدثنا سعيد بن أبي أيوب الخزاعي قال حدثنا عبد الله بن الوليد عن أبي سليمان الليثي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ما لم yi saɓani game da wannan حديث hadisin ke الإمام بن المبارك وسمع لمن wasu malaman حديث كمان al'imamu ahmad kamar al'imam abu ya'ala a cikin musnadinsa shi wasu malaman sun hassana shi wasu kuma sun ba'afa shi me yake cewa matsalul mu'mini wa matsalul imani misalin mummuni da imani ya mummuni yake game da imaninsa ka matsalin farasi kamar misalin doki ne fi a hayyatihi da yake ɗaure aka masa da baibai shi ne a hayya da baibai mun san da baibai ai shi ne ƙafafuwansa na gaba sai a haɗa su da igiya a ɗaure saboda ba a sanya nisa duk inda ya tafi za ka gaba zai yi nisa ba ya dawo saboda wannan ahiyya wannan da baibayin da yake ɗaure da shi ya julu sun mayar ila a hayyace zai ta zagaye amma zai dawo da wannan igiyar tasa wannan da baibayin nasa to haka ne imani yake me wannan hadisin yake nufi yana nufin duk inda mummuni zai ji in dai da imani a tare da shi duk saban da zai yi to sai imanin nasa ya dawo da shi zuwa ga tuba Allah mun gode maka Allah ka ban mu da imani duk zunubin da mai imani zai aikata in dai ba kafirci ya fita yau ba to zai dawo kamar yadda dokin da aka masa da baibayi duk zagayen da zai yi to ba zai yi nisa ba zai dawo to haka mai imani yake sadaka mai imani ba a ce ba zai yi ƙarya ba za mutum da imaninsa zai iya karya mutum da imaninsa zai iya zina wani iyazu zubilla, mutum da imaninsa zai iya gulma kwarai da gaske mutum da imaninsa zai iya cin haram bai fita a matsayin mai imani ba idan imanin nan na tare da shi na gaske to zai dawo ya tuba wanda ka same shi jiya ya ƙaryan nan yau kuma sai ka same shi a matsayin ta'ibi ya tuba yana kuka yana rufina goshin shi ga Allah yana ya Allah wa in lam tarfirli wa tarhamni la akunanna min al khasirin ya Allah in baka karɓi tuba na ba ya Allah in baka rufa min asiri ba zan zama cikin tababbu ka gane raja ila imanihi kama yarji'ul farasu إلى آخيته وإن المؤمن لا يسكو مؤمنين غبقنا kaga wata rana ƙila ya faɗa ko ya faɗi wasu kalmomin da ba su ke nan ba sun mayar ji'u ilal imani amma zai dawo zuwa ga imaninsu fa aka imu ta'ama kuma al'atiya a saboda haka daga cin abin da zai karfi imaninku ku rika ciyar da masu taƙawa abincinku ka rika dafa abinci kana kiran mutanen kirki ka ce gashi su ci ko ka ɗibi ɗanye ka ba su a matsayinka na mawadaci wannan na cin abin da ke ƙara imani wa aulu ma'arufa kumul mu'mini sannan yan uwanku mummunai ku rika ba su ababe naku waɗanda suka kasance masu alkhairi ku rika ba su abubuwan alkhairi ku rika musu wannan asari kamar yadda muka faɗa wasu malamai sun raunana shi wasu kuma malamai suna ganin zai iya zama hassan sau daga hadisi ne da yake karantar da mu yadda Allah ta'ala yi wa mai imani ta goma shi duk inda ya tafi wato misalin da za mu fahimta shine na karin sanar bahaushe da yake cewa tantabara uwar alkawari komin dare gida ta kwana to haka ne imani yake game da imaninsa duk idan ya gama zagayensa ya gama zagayensa to zai da zuwa ga imaninsa imaninsa ba zai bata ya halaka ba to shi yasa ake son a jalauta imanin nan a tarairaye shi a kula da shi ka ai wasa da shi kuma maza sama ya umarce mu da mu jaddada imanin mu roki Allah ya sabunta mana imani domin imani na tsufa kamar yadda tufa ke tsufa sai manzo sami ce fas'alullaha an yujaddida al-iman fi qulubikum ku rika roƙon Allah ya sabunta muku imani a cikin zukatanku wannan sabuntuwar imanin ita za ta sa duk inda mutum ya kai ya komo a wajen saban Allah to sai ka ga ya dawo zuwa ga imanin nasa imani ne sai sa tabi'i ana yakin qadisiyya ya sha giya aka kama shi aka ɗaure shi a matsayin ladabtarwa kafin a yanke masa hukunci domin la tuqamul hududu fi ardil adu annabi sama ya hana idan ana yaƙi tsakanin musulmai da waɗanda ba musulmai ba a ƙasar waɗanda ba musulman ba wani ne laifin haddi a tsayar masa da haddi saboda tsare masa mutuncinsa to ya sha giya fa ya tatil kwamandan yaƙi ya sa a ɗaure shi shi kuma kwamanda bai da lafiya ana yaƙi ya ga yaƙi zai ci musulmai ya zo ya samu matar kwamanda sa'adu bin abi waqqas ya ce don Allah ki kwance ni ta ce zai in kwance ka ce wallahi ga yaƙi can ana yi ni kuma ina ganin ina da gudun ce kai da ka sha giya cikin laifi fa ka fa ce don Allah ki kwance ni tana magana da sai ce don Allah kada ya ji kada sa'adu ya ji ta kwance shi ya ce wallahi idan na je na yi abin da zan yi da kaina zan dawo in ɗaura kaina su kwance ne don Allah sai ta kwance shi to ai shi yasa aka ci nasara kuwa a hannun shi aka ci nasara saboda wannan imanin da ke cikin zuciyarsa giya ya shafa shi yasa za ka ga irin mutanen da suke ganin masu laifi su yanke musu hukunci kawai shi ke ce dan wuta ba daidai ba ne wallahi Allah na iya jarraba ka abin da kake wa wannan izgili da shi saboda ya saba wa Allah ba nasiha kake masa ba cin mutunci kake masa sai reshe juye da mujiya Allah ya kubutar da shi kai kuma sai a jarrabe ka da wannan zunubin kuma idan naka ya tashi ya fi muni fiye da nashi wannan shi yasa ai ba a san a yada laifi ta san a yada laifi to Allah ba mu ikon ya ba mu irin waɗannan zakata حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا رشدين بن سعد رشدين هنا تشين ضعفاء din da ka gan ka haddace an amr ibn al an abd al-karim an amri qais ibn rafi' qala ijtama'a nas min ashabi rasul sallallahu alaihi wasallam inda aka ce wasu mutane daga cin sahaban manzo Allah sun hadu a wajen Abdullahi dan Abbas fatazakaru al-khaira sai suka rika tuno alheri kowa yana faɗin sai wani ya ce ka san mahimmancin sallah sai a faɗi sallah da darajojinta sai wani ya ce ai ga azumi sai a faɗi azumi da falalolinsa ya ce ga hajji sai wani ya ce kaga biyayya ga iyaye wani ce kaga kyautata wa maraya wani ya ce kaga kyautata wa iyali wani ya ce kaga kyautata wa makwabci akai ta yi fata za ka wulhaira suka yi ta faɗin alheri akai ta faɗin alhairai wa waƙi dubun alharisi ta fito amma sai wani sahabi da ake ce mashi waƙi ibn al-harith shi sai shiru bai ce komai ba sahabi ne a masar nan masar ne shi shi bai ce komai ba faƙala sai ya ce sai aka ce faƙalu sai aka ce masa ya abal harisi ya kai waƙi ibn al-harith abul harith ala ta takallamu sai kai ma ka magana mana ka san ba daɗi a zo ana mitin sai kai ka ga wani ya shiru me ke nufi ya kamata alal aƙalli ya ɗan faɗi wani abu amma ana mitin sai a ga mutum ya gom tun daga farkon mitin ɗin nan har a tashi bai ce komai ba to wannan mutahani ne ko bai da abun faɗa ya faɗa alheri alal akal wani ya faɗa baka ce Allah wannan magana da wani ya faɗi gaskiya Allah ya sa albarka Allah ya ba da ikon aiwatar da ita amma mutum ya gom to akwai damuwa da wuya in ba yana da wani abin da ya kulla a zuciyar shi ba kaga an zo mu'tamar ya mai da mu'tamar ya zama ne mu'amara amma a kan shi ba <laughs> to shi ne to sai suka ce me yasa ba za ka yi magana ba faƙala qad takallamtum wa kafaitum ce to ai kun yi magana magana da kuka ta isa faƙalu suka ce ta kallam ce sai ka yi magana fal'amri ma an bi asgari na nan ya za ka yi shiru ai ba mu girme ka ba ba kai ba ne ƙaramin cikinmu ya za a ce kowa ya magana amma kowa ya gama bayani kai baka ce komai ba faƙala sai ya ce asma'ul ƙaula shi din na saurari abin da kuka faɗa wal qawlu qawlu maganar da kuka yi gayi kowa ya faɗi ta yana mai tsoron Allah amma wa an zurul fi'ila fal fi'ilu fi'ilu amina amma in aka zo aiki ke inga kuma aikin ya saba aikin ya koma na wanda ya sakankance kawai yana jin ai aljannan na sai sun shige ta lokacin da yake magana rimi rimi yana nuna akwai tsoron Allah a tare da shi yana jin tsoron wutar Allah amma kuma idan aka zo aiki kawai sai a ga mutum kawai amina min makarilla ko amina makarallah kawai ya amincewa muguwar dabara ta Allah cewa duk abin da zai faru da shi ya faru a aiki amma a magana sai ya nuna kamar mai wa'azi ne na gaske shi kaga shi ne wannan saboda ana son an yi wasiƙa alkhabar alkhubura alkhabar alkhubura an yi al-khabar al-khubra abinda kake faɗa yi daidai da abinda kake aikatawa an yi wasiƙa qawl al-fi'la abinda kake faɗa yi daidai da aikinka haka ake fata wannan ba zai hana kuma a samu kuskure ba Allah ya ba ikon yi حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن إمران بن عبد الجعد قال قال عبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يتشي إن الناس قد أحسنوا القول كلهم ɗabi'ar mutane ita ce kowa iya magana kowa zai faɗa maka magana rimi rimi faman wafaqa qawluhu fi'luhu fa dhaka allazi asaba hazzahu amma duk wanda maganarsa ta dace da aikinsa to wannan shine ya dace da rabonsa. ta faɗi magana amma kuma ta saba wa aikinka wa man khalafa qawluhu fi lahu fa inna ma yuwabbihu nafsahu amma wanda maganarsa ta saba wa aikinsa ta wannan shine yake tozarta kanshi yake walakanta kanshi hau yana wa kansa gatse ne gatse yake wa kansa shine tawbihi so da kullum mutum yayi kokarin tattalin aikata abin da yake faɗi amma wannan fa ina nanata mana bai hana ba za a samu kuskure ba bai hana ba za a samu ganganci ba ma wata rana da gangan zai yi amma ne la yusir alama fa'ala wa huwa alamu, bal ya tubu wa ya yana gane kuskurensa ko yana tuno da abin da zai yi ne idza masahum ta'ifun min ash-shaytani tadhakkaru fa idza hum mubsiruna innal ladina taqaw masu taqwa idan shaytan ya shafe su suka aikata ganganci ko suka yi kuskure to tadhakkaru sai kaga sun tuno Allah zai barin akan sabo Allah zai barin su akan sabo ko sun yi zaka ga sun tuba to wannan asarin shi ma dai akwai maganganu a kansa amma duk mazajensa amintattu ne iyaka akwai inkitsa'i a cikinsa tsakanin imran da sayyiduna abdullahi ibn mas'ud wato imran ibn adil da'ad tsakaninsu da ibn mas'ud akwai inkitsa'i shi bai ga ibn mas'ud ba bai haɗu da shi ba حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك عن سفيان بن عيينة قال بلغني أن ابن مسعود كان يقول قالوا شما بلاجي سفيان عيينة رحمه الله يتشي labari ya zo mini sahabin annabi sallallahu alaihi wasallam abdullahi dan mas'ud yana cewa fuqahahu ma lam adamu sifar mutum ita ce a kira shi ya fahimta idza lam ya'malu idan bai ai ba su aiki da abin da suka faɗa suka suka faɗa ba idan ka fahimta ba kai aiki ba to anta faqihun amma idza amilta ba'da an alimta fa anta alimun yawwa kaga magabata kafin su ce ma alim to babban aiki amma faqih to akwai fuqaha eh kaji inda kuma fuqaha ya zama yabo amma mai kama da suka kwarai da gaske faƙihun shi ne liman ƙala wa lam bima ƙala idan ka faɗa ba yi aiki da shi ba sammauka ka fa idza qulta wa amilta bima sammau sammauka aliman haka suke magabata idan kana faɗi ba aiki duk mas'aloli ka haddace su amma ba ka aiki da abin da kake faɗa to an ta hatta ta amala bi ta ƙulu fa inda zalika ta kunu aliman shi yasa da aka cewa al'imamul hassan al-basri aka ce masa kaza kaza aka siffanta wasu aka ce ulama sai ce hmm, hal ra'aita aliman innama al'alimu zahidu fi duniya ai malami shine mai gudun duniya wala yajhadu fi dunya hatta ya'mala bima ta'allama kuma ba zai zama mai gudun duniya ba sai ya zama mai aikata abin da ya faɗa ya koya ya iya haje da suke suna da taka tsantsan akan aikata zunubai da kuma faɗin abu ba aiki da zunubi ne حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا معمر عن يحيى بن المختار عن الحسن قال اعتبروا الناس بأعمالهم شكرا كلا دا متاني أجمد أي كنس ودعوا قولهم قلت آلا أبن نسيجي فدي إذا كان سنكي ومتنه كنشي تقل أي كنسا ba abin da ya faɗa ba yanzu kaga jaraba wadda muke ciki da yawa mutanen da suka fi sukan waɗanda suke kan gwamnati idan aka fi ba su sun fi ɓanna aizin za mu tuno ko lasna ga'ibi kuma eh, kunna ga'ibi eh, a gabanmu aka yi a gabanmu ina nufin muna da rai kuma muna da wayo kuma muna ganewa ƙalla ma ka samu mutum mai surutu da suka idan aka ba shi bai fi jagwalgwalawa fiye da wanda ya soka ba قال أتى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعمل ita ce ƙa'ida ƙalla ma mutum ya kasance na tsige ga sa, idan na shi ya zo Fati sai ya aikata mummunan abu fiye da na wanda ya gabace shi sannan kuma su ma mutane ɗabi'arsu ita ce duk wanda aka basu. sai sun so kai saboda ka idan ya tafi sai kuma su zo suna neman sa ya dawo ya dawo Allah shi kyauta da in wannan rayuwa da autu ala amrin fama ta fasarrani bakaitu ala amrin da menene menene da autu ala amrin fama ta fasarrani bakaitu ala amrin da can ina yin addu'a ina Allah ka kashe amuru Allah ka kashe amuru mu huta to sai amuru ya mutu fasarrani sai mutuwarsa ta sani na murna har na zuba ƙasa na zuba ruwa a ƙasa na sha bulitu bi amri bulitu bi akwamin bakaitu ala amri sai yanzu gashi an jarrabe ni da wasu mutane lalatattu waɗanda suka fi amru lalacewa ba kai to ala amri sai ina kuka ina amru dawo dawo ina amru ina amru ina ma amru da nan wannan ita ce rayuwa da yawa daga cikin mutane ne wannan fitinar da muke ciki ke Allah ka kama mana mafita Allah shi kyauta to kun ga saboda haka haka haka yake da haka ibnu mas'ud al Basari al-hasan al-basri yace tabi'u an-nas bi a'malihim wa da'u qawlahum ku tsala maganganun su kakka biyo maganganun mutane kace da maganganun su za su masa hukunci hatta yuwafiqa al-khubru har sai abin da yake haƙiƙa ya dace da abin da ake faɗa a baki فإن الله تعالى لم يدع قولا إلا جعل عليه دليلا من عمل يصدقه أو يكذبه ألا بيتبقى سنة وتمغنى با فاشيتي يا سنة متى وتعلامة دليل كينا وتزات نون جسيتك وقريتك إيه shi yasa balarabe yake cewa sa ta'lamu hina yattali'u an-naharu afarsun kana tahtaka am himaru kai dai ka bari rana ta fito yanzu a cikin duhu ake akwai duhu idan rana ta fito yini ya zo to daga nan me za ka gane akan kan kake akan doki ko akan jaki eh, amma ma daman a cikin dare ne to ba za ka gane akan kan kake ba to maganganun mutane haka suke musamman idan siyasa ta zo tasma'ul qawla wal qawla tasma'ul aqwala wal aqawila za a yi ta faɗa kowa ya zai ce shi ne mutumin kirki a ta yi waɗanda suke kan gwamnati su ce su sun fi kirki ko su ce su ne mutanen kirki sannan waɗanda suke son su ma a basu su ce a ah, waɗannan mutanen banza ne mu ne mutanen kirki na ji wani a rediyo ma cewa yake a ba mu amana mu muna da tsoron Allah a ba mu amana a gani kuma ya ta lalatawa saboda bai san girmanta ba inna a rabnar amanata ala samawati wal ardi wal jibali wal jibali fa abaina an yahmilna wa hamala hal insanu wa qad ra'aynahu ga al insan din wa hamala hal insan innahu kana zaluman jahula abana amana abana amana fa'iza sami ita ƙaunan hasanan al'imam al-hassan al-basari rahimahullah ce idan ka ji wani na magana mai daɗi zuma fawaidan bi sahibihi ai tamahal ka bi ka bi da wannan magana kada ta yaudare ka wancan baitin da wasu ke kawa domin su yi ta'atilin ƙaƙida yana da ma'ana sai ka juyar da shi la tu'jibannaka min khatibin khutbatun hatta yakuna ma al-kalami asila inna al-kalama la fil fuadi wa innama ju'ila al-lisanu ala al-fuadi dalila kada wani mai surutu ya burge ka da surutunsa haske kaga wani abu na gaske ya tabbata a cikin abin da ya faɗa. Ibada, kowa na da harshe ai zai iya magana. amma ba kowa maganarsa take zama gaskiya ba sai ya faɗa abu amma ba haka yake ba duk mun gani duk mun gani ba abin da ba a gani ba me za ka gani فإذا سمعت قولا حسنا فرويدا بصاحبه فإن وافق قول عملا إذا ما جنا da دعيتي fa nu'ma wa nu'mata aynin to madalla kuma madalla da da zai zama ya jawo maka amfani sai ya sa shi a matsayin idan ruwa da za ka sha ruwa ahihi kai 'yan uwantaka da wannan wanda ka ga maganarsa ta dace da aikinsa wa ahbibuhu kuma ka so shi wa audidhu ka nuna masa ƙauna, saboda me وافق قوله فعله ووافق فعله قوله ووافق خبره وخبره ووافق خبره خبره كما يديدي توشيكي وإن خالف قول عملا إذن كما مغنى تتابع وعيكي فماذا يشبه عليك منه تومي قكي طمان زيركي تشمك كما ya faɗa ba haka ba Allahu akbar Allah ka yace mana Allah ka ji kanmu ashe wutan nan da aka ce za a ba mu a cikin wata nawa ne wata nawa ne aka ce wani haka ya ce ko wani ne ya ce a zaɓai zai ba mu wuta wata nawa Shi da ko ya ce in ba a yi ba ka a zaki zaɓensa to ita ce za ta zama ga ta dai muna ganin ta mun gode wa Allah kai wannan shine fa ma za yi shabbahu fa ma za yi shabbahu alayka min yanzu me za a rikitar da kai game da shi ba'da ma khalafa qawluhu fi'luhu kaga idza shubbiha alayka anta ghadi kina ko Allah shi kyauta aw ma za yakhfa alayka minhu ko kuma me zai boyi game da shi game da kai Dan ita dai wannan ƙasa ta mu ma dai kowa an gwada shi kullun munkashifun amruhu kullun munkashifun amruhu daga in akwai wata hanyar da ake tsammanin ita ce za ta fitar da kitse daga wuta to a bita amma dai irin waɗannan hanyoyin da ake ta bi to wallahu alam ban sani ba ila su bille a yi magani iyaka wa iyahu ka shaidin ka da shi yayi hanyar sakaita ka saboda me maganarsa ta saba wa aikinsa ka gwada shi ka ba haka bane la yakhda'annaka kama khudi abnu adama kakka take yaudare ka a yaudare ka kamar yadda aka yaudari dan adam inna laka qawlan wa amalan kai ma kana da faɗi kana da aiki fa'amaluka a haƙƙo bika min ƙaulika wa inna laka sariratan wa alaniyatan fa sariratuka a haƙƙo bika min alaniyatika fa'amaluka a haƙƙo bika min ƙaulik ai kai kanka aikinka ya fi cancanta a maka shaida da shi fiye da abin da kake faɗi wa inna laka sariratan sannan kana da ababen ɓoye wa alaniyatan sannan kana da ababen bayyane a ahaqqu bika min alaniyatika kai kanka in zakai wa kanka hukunci taya ka zama mutumin kirki mutumin kirkin waje amma a boye mutumin banza kaga kai kanka ba za ka ba kanka maki ba wa inna laka ajilatan wa aqibatan kuma kana da duniya kana da lahira makoma fa aqibatuka ahqqu bika min ajilatik ai lahirarka ta fi cancanta ta zama hukunci a kanka fiye da ne fiye da duniyarka akwai hukunci a duniya ne ai ba hukunci a duniya duk abin da ake ana yi ne dai amma hukuncin gaske sai me sai a lahira da ka ji Allah ce kad aflaha wani to a lahira ne idan ka ji an ce hasira to a lahira ne da aflaha da hasira dukkaninsu a lahira suke kwarai da gaske sai a lahira ake gane falahi ake gane khusrani Allah ya ba mu falahi wannan magana ta al-Imam hassan al-Basri magana ce wacce take cike da wa'azi da jawo hankali da wayar da kai da nusantarwa kuma asari ne wanda yake sahihi kwarai da gaske domin bayan ibn mubarak wasu sun fitar da shi a cikin littafansu kuma an samo ta wata hanyar ba wannan hanyar ba sau daga hadisi ne a asari ne muttasil kuma sahihi Allah maɗaukacin sarki ya taimake mu Allah ya ba mu ikon gyara matsalolinmu ababen da suka lalace Allah ya ba mu ikon gyara su ya Allah maɗaukacin sarki ka kawo mana ɗauki a cikin wannan ƙasa ka ba mu ikon gyara lalurorinmu da halayenmu da aƙidunmu ya Allah ka raba mu da miyagun halaye ka shiryar da zurriyarmu mu ma ka shiryar da mu ka sitirta matanmu ka daidaita mana shugabanninmu ka seta su ya Allah ka sa musu tausayinmu ya Allah ka sa musu tausayinmu ya Allah irin wannan hali da shugabanninmu suke nunawa ya Allah maɗaukacin sake ka canza su ka lausasa zukatansu zukatansu su taushi su zama masu tausayi masu imani Allah ya yi mana sallallahu wasallama wa baraka ala muhammadin wa alihi wa sahbihi kai ku riga aje mun faruwa fa jiya ba yau ba